muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 11 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku je da kungiyoyin mata da wasu 'yan arewacin Najeriya ke kara jan hankalin hukumomin kasar game da yanayin tsaro da ke kara ta'azzara a yankin. Ban gamsu da matakan tsaro da ake cewa an ɗauka ba abin nan kullum kara ta'azzara yake yi. Ban yarda da ƙona mana kayan abinci gonaki da yanzu aka fara yi ba. Ban yarda da yadda ake shakulatin ɓangaro da al'amuran arewa ba. ban yadda da yadda aka ɗauki rayukan mu ba kamar na kiyashi na fara jira maka ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba har gari ya waye da mu daina ban yadda ba. To muna tafa da ƙarin bayani bayan haka za ku ji cewa cibiyar kasuwanci da masana'antun kasashen nahiyoyin Asiya da Afirka ta shirya wani taron muhawara a Ghana game da shugabanci, zuba jari, cinikayya da kuma tasirin annobar COVID-19 a nahiyoyin. Muna kuma tafa da amsoshin tambayar ku wanda Ibrahim ka almasi garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cokun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar su da ke Amurka mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar Arkansas. Ma'aikatar ba da agajin gaggawa a kudancin jihar Illinois sun kai ɗauki kan rahotannin wasu ma'aikata da suka makale a ɗakin ajiye kaya na kamfanin Amazon bayan da rufin sai rufta sakamakon guguwar an kuma ba da rahoton akalla mutum ɗaya ya mutu a jihar missouri yayin iska mai tsanani inda wasu ke kyauta zaton guguwar ce da ta ratsa tsakiyar yammaci da kudancin amurka daren jiya juma'a da kuma har zuwa safiyar yau asabar mai magana da yan hukumar ba da agajin gaggawa ta tanesi din plina ya ce an ba da rahoton mutuwar mutane biyu masu nasaba da guguwar a karamar hukumar lake An ba da rahoton mutuwa ta uku a karamar hukumar Obion da ke makwabtaka da ita. Plina ya ce ma'aikatar lafiya ta Tanisi ta tabbatar da mutuwar, amma babu wasu bayanai da aka fitar nan take. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana Liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a wani bangare na ziyara da zai kai kasashen Indonesia da Malaysia da kuma Thailand daga ranar tara zuwa sha bakwai ga watan Disamba. Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ce ta tarbi babban jami'in diplomasiyan na Amurka a yammacin jiya Juma'a gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe bakwai. Rukunin kasashen bakwai ya kunshi kasashe mafi arziki a duniya waɗanda aka san su da suna G7. Blinken ya kuma gana jiya Juma'a da sabuwar ministar harkokin wajen Jamus Annalena Babok. 'yar siyasa daga jam'iyyar greens mai rajin kare muhalli tafiyar blinken wani bangare ne na kokarin amurka na ci gaba da haɗin gwiwa tare da kungiyar asean yayin da gwamnatin shugaba joe biden ke kokarin niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki na indo-pacific a farkon 2022 labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Asabar Falasina sun gudanar da zaben ƙananan hukumomi a yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a wani gwaji na dimokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba kuma cikin fushi shugaba Mahmud Abbas bayan da ya soke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa da aka shirya yi da wuri a farkon wannan shekara. Fiye da Falasina dubu ɗari hudu ne suka cancanci kada ƙuri'a ga wakilai a ƙananan hukumomi ɗari da hamsin da hudu da ke yammacin gabar kogin Jordan. inda hukumomin Falasɗina suke da takaitaccen 'yancin gashin kai. Ana kuma yin zaben ƙananan hukumomin ne duk bayan shekaru hudu ko biyar. Ba gudanar da zaben a Gaza ba, inda ƙungiyar Hamas ke mulka da ta ƙauracewa zaben a daidai lokacin da ake samun baraka da jam'iyyar fata ta Abbas. Shugaban mai shekaru 86 ya ɗage zaben ƙananan hukumomin a manyan biranen yammacin kogin Jordan kamar Ramallah wanda ake iya kallo a matsayin ƙuri'ar raba gaddama ga mulkin Abbas. Yayin da samfurin Omicron na cutar coronavirus ke yaduwa a Afirka ta kudu, Dr. Omben Fly, yana ganin marasa lafiya da dama a rana, amma baya tura kowa zuwa asibiti. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da shi tare da wasu likitoci da ƙwararru a fannin lafiya suke zargin cewa nau'in Omicron da gaske tana haifar da cutar COVID-19 mara tsanani fiye da Delta, duk da ana ganin tana yaduwa cikin sauri. Lai ya faɗa wa marasa lafiyarsa cewa suna iya maganin cutar a gida. Mafi yawancinsu suna warkewa a cikin kwanaki goma zuwa sha hudu lokacin da suke keɓe kansu, in ji fly. Ya ce kuma a cikinsu har da tsofaffi marasa lafiya da kuma waɗanda suke da matsalolin rashin lafiya wanda zai iya sawa su zama suna da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani daga kamuwa da coronavirus a cikin makonni biyu tun lokacin da aka ba da rahoton samfurin omicron na farko a afirka ta kudu wasu likitoci sun ba da makamancin wannan labarin a gaida muhammad baballa hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bangaren rahotanninmu Ƙungiyoyi a arewacin Najeriya ciki har da na mata na ci gaba da zanga-zanga a birnin tarayya Abuja don nuna rashin jin daɗin su akan yanayin tsaro a arewacin ƙasar da kuma jan hankalin gwamnati akan ta ɗauki matakan dakatar da kashe-kashen da 'yan bindiga ke yi. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El ya aiko mana da wannan rahota. dole ne mu fito mu faɗi inda muke ganin za a fita daga cikin wannan hali na kakanikai ya kamata mu fito mu yi gangami mu magana mu fito da wa'annan mutane ƙwararrun mutane wanda za su yi magana akan wa'annan sharhi da abubuwan da suke faruwa su kawo mana mafita nan nusa tanko ne na kungiyar zuba ido kan ayyukan gwamnati ke cajin batar kan gajiyawa da salon mulkin gwamnati mai ci ba mamaki tura tawaga da shugaba buhari karkashin mai ba shawara kan tsaro manja janar baba gana munguno zuwa arewa maso yamma amsa irin korafin kungiyoyin ne da alamun 'yan zanga-zangar ba su yi la'akari da yadda 'yan dawo da matan chibok wato bbog ba su kwashe nika da waka ba bayan tarwatsa su da aka yi sun yi alwashin tsayin daka sai sun bi ta titin nan na shehu shagari da ke daura da majalisar dokoki kotun koli fadar aso rock helkwatar 'yan sanda da sauransu Ɗaya daga jagororin zanga-zangar Zainab Ahmad Binta ijazi ta yi tambayoyi ko mika bukatu. Ban gamsu da matakan tsaro da ake cewa an ɗauka ba abin nan kullum ƙara ta'azzara yake yi. Ban yarda da ƙona mana kayan abinci gonaki da yanzu aka fara yi ba saboda nema ake a saka mana yunwa ban yadda da kullum arewa muna cikin tashin hankali ba ban yadda da yadda ake shakulatin bangaro da al'amuran arewa ba ban yadda da yadda aka ɗauki rayukanmu ba kamar na kiyashi na fara jera maka ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba har gari ya waye ba za mu daina ban yadda ba. A daidai lokacin da ake wannan batu na tsaro wata kungiyar ci gaban huntuwa a jihar Katsina a karkashin limamin masallacin zombi na gidajen 'yan majalisar tarayya a Abuja Ibrahim Awal Usama ta ce za ta shigar da shugaba Buhari kara matukar ba a janye shirin karin farashin fetur ba. zuwa nan da mako uku. Ba mu da damai da za mu iya kai shugaban ƙasa ƙara saboda yana da rigar kariya. Amma shi ne babban ministan mai. To saboda haka idan muka kai babban ministan mai ƙara mu muna gaba shugaban ƙasa muka kai ba. Saboda haka nan sai a sake wani sabon karatu. Mun ba gwamnati kwana 21 ta yi gaggawai shanye wannan magana don wallahi ina faɗi ma da ƙarfin Allah wannan ƙarin man ba zai yi ba. waɗanda suka laɓe jikin shugaban ƙasa su sani albarkacin waɗannan talakawan suka ci don da talakawan ba su zaɓe shi ba da bai hau kujerar ba balle ya jawo su su yi aiki talakan najeriya ba zai aminta da wannan ba saboda bala'in da za a shiga na rashin tsaro da abubuwa za su ƙara taɓarɓarewa yana da yawa. Haka rayuwa take wasu na kuka wasu na dariya a kasashen da akasarin mutane ba su tsallake mizanin talauci na Majalisar Ɗinkin Duniya ba na samun dala ɗaya a wuni wato yanzu wajen naira ɗari biyar da sittin a kasuwar canji. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Cibiyar kasuwanci da masana'antun ƙasashen nahiyoyin Asiya da Afirka ta shirya wani taron muhawara na shugabanninta wanda ta yi wa take da gano masu cika burin duniya domin makoma mai ɗorewa a Asiya da Afirka. Masu jawabi a wurin taron sun yi bayani akan shugabanci, zuba jari, cinikayya da tasirin annobar COVID-19. Ga ƙarin bayani daga Redwan Abbas, wakilin muryar Amurka. Babban bako a wurin taron Dr. Chris Sekpo babban abokin kawanci a Dion and Neon International ya bayyana cewar lallai ana buƙatar haɗin kai cikin wannan lokaci na COVID-19 game da yadda za a haɓaka canji na ci gaba ta amfani da sadarwa da ke isowa ko kuma ke isa ko'ina. In ana zancen COVID-19 fasaha na ƙara zama muhimmin abu cikin ka kasuwanci. I see people having challenges in giving their data out Ina ganin mutane na ganin wuyan bayar da alkalummansu amma kuma ka same su suna sa hotunansu hotunan iyalinsu asirinsu da sauransu ga jama'a in har hankalin ka na kwanci wurin sanya baki ɗayan rayuwarka da na iyalinka ga jama'a mai yasa ba za ka bayar da labarin harkokinka wadda ke da muhimmanci ba yayin da muke fuskantar wannan gaskiya gaskiya kamata mu ɗau matakan da za mu inganta amfani da duk kai a zuri'a ta hudu don haka covid-19 yana tura ire-iren waɗannan na tsakani cikin hanzari don mu kirkiro arziki a cikin wani jawabi da aka karanta wa jakadan indonesia ghana pascal ab royce ya bayyana irin faɗi tashi da wasu ƙasashen afirka ke ciki a fuskan ci gaba. availability of investment capital samar da kudin zuba jari na bukatan kayan mashin da kwarewa wadda zai iya taimaka musu wurin haɓaka arzikin ƙasar a dalilin wannan ne na jinjina wa ƙoƙarin 'yan zattarwar cibiyar kasuwancin asia da afirka waɗanda sun kai ƙoƙari sosai wurin inganta tireda da hurɗa tsakanin ɓangarorin guda biyu asia da afirka a ƙarshe na zanta da babban sakataren cibiyar na reshen ghana prince temwa buwan ga abu da ya ce So that's what we are creating an Asian African Chamber for Commerce. Burin mu buɗa dandali inda zai zama somi inda 'yan kasuwa a Afirka za su yi amfani da shi domin ci gaba shi ne abin da muka yi daren nan. Haka muke amfani da wannan damar wurin zakula waɗanda suka tabuka abin a zo a gani. Ta wace hanya za mu ci gaba? Za mu ci gaba ne 'yan mutane biliyan 1.3 a Afirka muka ci za mu yi turi da mu tare da tarin ɗanyen kayan da da za su fito daga asia muka iya muka yi kawance da su don ci gaba za mu bunƙasa abin da yake mu kenan a asia africa chamber of commerce ita kuma dr victoria esina vitashi daya a cikin waɗanda aka karrama da lambar girma ta bayyana farin cikin ta kamar haka i feel so wonderful and blessed and great ina jin wani irin hali mai ban mamaki da kuma ɗaukaka yau na cikin kyawawan ranaku a rayuwa na na fariyar zama cikin waɗanda aka yi wa kyauta a matsayin kamfanin afirka da ya fi duk saura a diplomasiya lamuk tara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana A gaida a bas da wannan rahota, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka. Shin kafin gano man fetur menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya? a nahiyar mu ta afirka fa shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa mai tambaya mubarak sale darekta yalwan shandam jihar fulatan najeriya idan malam mubarak sale darakta na saurare ga amsoshinka da mai samo mana rahotanni kan makamashi da sauransu halima abdulra'uf ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Malam Kolo Mele Kiyari da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya da ke Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur. shi man fetur da can ba gane ma cewa daga kasa yake fitowa ba lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa musamman aka ce aka fara shi ko china ko america inda aka gani wannan yanayin a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi da saboda haka ainihin yadda ke faruwa shine wato wasu halittun allah ne wanda shekara da shekaru aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube so ruben nasu ya sanya allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu eh, suka narke eh, kuma kuma Allah sai suka zama man fetur sannan aka sa shi ne tushen su to shin eh, menene ake amfani da shi wurin yin makamashin abin da ya faru shine akwai ikon Allah cikin yadda man fetur yake kasancewa domin abin da ke faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da can shekarun miliyan miliyan da suka wuce eh, kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su planktons wata kananan dabbobi ne wadda ko idanu da ke su gansu so suna taro masu yawa idan suka taro kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake yi to idan suka mutu za su zube a karkashin kasan ruwa su Allah kuma da iko ya sai daura kasa kasa kan wannan matattun dabbobin nan to abu ne da ke faruwa kullun shekara shekaru shekara shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe soda ya faru sai ga zafi zai fara afkuwa wurin to wannan zafin ita za ta narke su su zama man fetur a kasa to shin a wacce kasa ce aka fara gano man fetur a duniya sai kuma nahiyar Afirka akwai kuce-kuce da ake cewa man fetur na fara gano shi daga China ne amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi ne Amerika aka fara ganowa a wata akwai jihar da ake kiran shi yanzu pennsylvania kamar shekarar alif dubu da dari takwas da hamsin da tara da aka fara gano shi nan kuma afirka algeria aka fara gano man petrol shi ma alif dubu da dari tara da hamsin da uku daga nan kuma mu kuma allah kuma ya bamu dama a nigeria muka samu namu alif dubu ɗaya da dari tara da hamsin da shidda. to shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake haƙowa cikin ƙarƙashin teku da kuma wanda ake haƙowa a doron ƙasa. a zahiri babu wani bambancin da za a gane a man fetur fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga kasa aka samu mai da duk inda aka same shi ta yanayin su yana shan bambam daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi ko a kasa ne ko a cikin ruwan saboda kasa idan aka fito da shi sa ja auna ga wannan man ya yake tana da laushi ne tana da taushi ne tana da daci ne da sauransu duk ana auna a gane a bambanta su a basu suna shi sa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani a ce focados bonga da sauransu da duk suna ake basu amma suna na ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan akwai bambanci tsakanin tsakanin yin aikin man a doron kasa da kuma cikin ruwa na farko idan za a shi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadon aiki wata platform wanda yana yana kan jirgin ruwa ne yana yi a kan tsaya kafanta ko kuwa yana yi ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su amma kuma doron kasa akwai bambanci tun tunda dukkan aikin na kan kasa ake ajiye su kuma za a ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta kuma har da ma yadda ma ke technology da ake a samu mai na duk shi ma ya bambanta saboda haka ya fi sauki a samu mai a aikin shi a doron kasa da a shi a cikin teku eh, matsaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa shi cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da cikin ruwa ne ko a wajen su saboda haka daga zaran aka sa su cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan aka inda aka samu sarari misali a wasu kasashen eh, middle east ga five ake har zuwa inda masu sayan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man mu namu kasan illa iyaka ɗauko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira terminal wata uh, tashoshin haɗa na tara su wuri ɗaya sai jiragen ruwa su zo su kwashe su. Sunana Dr. Ahmed Adamu to ni senior lecturer ne a Nile University of Nigeria Abuja. To kafin a gano man fetur a Nigeria ana amfani da abin da ake cewa a turance wato coal da Hausa za mu iya cewa kamar gawayi amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba wanda ake haƙo shi daga ƙasa shi ma kamar wani albarkatun ƙasa ne wanda a da a Najeriya an samo shi a ƙasar Enugu wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu alif dubu ɗaya da ɗari tara da tara lokacin suna ta ƙoƙarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun ƙasa kwatsam sai suka gano a ce ma muna da gawayi wato shi wannan kol ɗin to daga lokacin da aka fara haƙo shi gadan-gadan ana ta amfani da shi har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin ƙasa wurin tafiya jirgin ƙasa da kuma wutar lantarki so wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwan man fetur so amma kwatsam kuma ana gano man fetur sai kawai aka ajiye amfani da shi coal din aka dawo ana amfani da shi man fetur ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi shi jirgin kasan aka ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas to haka aka dai bar shi harkan coal din har yanzu dai ba a ƙara waiwayo shi ba amma dai akwai coal da yawa a Najeriya fiye da ma da muke da sauran albarkatun ƙasa da muke alfahari da su. To shi gano man fetur an samu rahotanni kala-kala. So akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta ɗari shida ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa wanda da har bulbulowa ke ma sama ana ganin shi wasu suna ɗan iba suna ɗan amfani da shi. To hawa suke da an cewa akwai mai da yawa kwan aka tono wanda shine har dai irin tono na zamani dai za a ce an fara shi ne a alif eh, dubu da arba'in da a kasar rasha ba da dadewa ba a alif dubu da hamsin aka kara gano wani mai wato a amurka wanda shine wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wani tarihin a duk da cewa tun a najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane duk lokacin mulkin turawa aka fara nema ko za a samu mai a najeriya bayan an gani an gano a amurka da rasha sai aka ce ah to bari a zo Najeriya a fara bincike a alif dubu ɗaya da tara da biyar kenan a wani gari da ake cema jihar da ake cema Ondo State wanda har sa ma su tura mulkin mallaka suka mallaka ma duka faɗin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai to amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake cema Oloibiri a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da shida aka fara gano mai man fetur a Oloibiri wani ƙauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan wanda kuma kamfanin Shell ne eh, ya gano wannan man fetur din. So lokacin Najeriya bata da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man fetur din. So bayan shekara biyu aka fara fitar da man fetur zuwa kasashen waje saboda ilama ba bukatan shi a Najeriya ko kuma ba matatun man fetur din a Najeriya sai dai a fitar da shi kasan waje kaɗan da ake bukata a cikin gida Najeriya sai dai a ƙara shigowa da shi. So sai bayan ma da aka samu 'yanci kamfanin suka fara shigowa na kasashen waje su ma suka dinga taka rawa su ma tare tare da wannan kamfani na shell to duka dai kamfanin kasashen waje ne ah, to shi man fetur ana iya samun shi a karkashin kasa ah, saboda wasu wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin kasa su je su haɗu su daɗe a kasa har sai su zama mai to wannan haɗuwan zai iya faruwa akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke karkashin ruwa to shi za iya samo man fetur a cikin ruwa da kuma abin da yake kan akan doron kasa wato inda ba ruwa kenan so ya sha bamban sosai amma dai yanayi kuɗi na man na man duk mai ɗaya ne ba wani man da zaka ce a wannan ai an tono shi ne daga ƙasa wannan kuma an tono shi ne daga ƙarƙashin ruwa ba za ka gane bambanci su wai ta ido ba iyaka dai wurin abubuwa kamar eh, tsada za a iya cewa tono rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi a kan ƙasa ah, saboda sai ka kai mutane cikin ƙasa sai ka kai mutane cikin ƙarƙashin ruwa da ƙarƙashin ruwa mun za a je a sa karafuna sannan a to zai shiga cikin ruwan na a ringa welda a cikin ruwa zama aiki bane wato wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man fetur a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa a kan ƙasa wanda kan ƙasa kawai tono za a yi a zira su wannan karafunan da pipe pipes din bututun wato tsotsoman man so sannan kuma wahala game da na fada ya fi wahala a tono man fetur a cikin ruwa fiye da yanda ake a kan ƙasa sannan kuma zurfi shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da wanda ake take a kan doron ƙasa mafi yawanci sannan kuma yawa an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man fetur a cikin ruwa fiye da yadda ake samu a kan doron ƙasa ma'ana nake so ne nake nufi a nan shine abin da rijiyar mai da take kan doron ƙasa guda goma za ta samar tana iya wata rijiya guda ɗaya da ce cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan man sannan sauƙin eh, sifirin shi zuwa ma wanda suke buƙatan shi ɗan yaman fetur ɗin wanda ke cikin teku za iya sauri a sa ɗora ma shi wato jirgin ruwa da yake ɗaukan shi man fetur ya tafi ƙasashe to ya fi sauƙi amma wanda kuma yake kan doron ƙasa kaga sai an sa wato abin da ake ce gadarin pipelines wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda daya sannan a tafi da shi inda ya kamata a tace shi ko kuma inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi a tafi da shi kasar waje to sai kuma da bayan shekara biyar bayan an ba Najeriya yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa kasar waje sai ya ragu kan amfani da shi dai ana tace wasu a gida Najeriya da dai matatan mai kaɗanci daya ce lokacin amma dai ta ɗin sa dai ana tace mai man fetur a gidan Najeriya. Sannan alif dubu ɗaya ɗari tara da tara shine aka ma kawo dokan da take gwada ya za a gudanar da harkar tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine yasa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kamfanin kasashen waje ne za su shigo su yi tono hannu su kwaso man fetur da suka samu a ƙasa su tafi da shi ƙasashen su iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati don kasafi kawai su tafi da man su to daga can man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi har shi sa aka kafa kamfani NNPC aka gina wasu matatun man man fetur a alif eh, dubu da saba'in da ɗaya a wani lokacin suka wuce wannan aka fara ma kawo 'yan Najeriya su ma su kafa su domin su ma su ringa tono da samar da man fetur a gidan Najeriya. A da cewa dai an ba 'yan Najeriya dama amma dai tun daga lokaci har zuwa yanzu kamfanin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gida Najeriya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'u Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe, idan Allah ya kai mu. Wassalam. Madalla a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Tsohon shahararren dan wasan kasar Kamaru Samuel Eto ya lashe zaben shugabancin hukumar kwallon kafar kasar ta Kamaru da aka gudanar a yau Asabar. Eto ya lashe zaben ne da ƙuri'u 43 inda ya kada babban abokin takararsa Saido Bombowo wanda yanzu haka shine ke kan kargar shugabancin hukumar. haka kuma shine mataimakin shugaba na hudu na hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf wanda ya sami kuri'u 31 hakan na nufin eto wanda ya lashe lambar gwarzon dan kwallon afirka har sau hudu zai jagoranci hukumar kwallon kasar ta kamaru na tsawon wa'adin shekaru hudu inda zai karbi mulkin hukumar a daidai lokacin da kasar za ta karbi bakoncin gasar cin kofin nahiyar afirka a watannin janairu da fabrairu masu zuwa tun da farko dai 'yan takara bakwai ne suka nemi kujerar shugabancin hukumar to sai dai 'yan takara biyar sun janye daga takarar kafin soma zaɓe da safiyar yau asabar eto eh mai shekaru 40 da ya taka leda a kungiyoyin barcelona da inter milan da chelsea ya yi alkawarin abubuwa da dama da manufar farfado da lamuran wasannin kwallon ƙafa a ƙasar. daya daga cikin alkawuran da eto ya dauka da suka fi jan hankalin jama'a shine gina manyan filayen wasanni akalla goma a cikin wa'adin mulkin sa hukumar kwallon kafar nahiyar turai wato uefa ta ce ba za a buga wasan da aka dage ba ta gasar europa tsakanin tottenham da rennes an tsara buga wasan ne a ranar alhamis da ta gabata to amma tun a ranar laraba tottenham din ta ba da sanarwar cewa ba za a sami buga wasan ba saboda samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus goma sha uku a ƙungiyar to sai dai kuma kungiyar rens ta zargi tottenham din da yanke hukunci akan lamarin da ba ita kaɗai take da haƙƙi a kai ba yanzu haka dai lamarin na gaban kwamitin tabbatar da bin doka da ladabtarwa na hukumar ta uefa wanda shine zai yanke hukunci akan makomar wasar da ba buga ba wadda ita ce ta karshe ta matakin rukunin ji na gasar ga kungiyoyin biyu Rins dai tuni ta sami tsallakewa zuwa matakin 'yan sha shida na gasar a yayin da take saman rukunin yayin da tottenham take ta uku tare da tazarar maki uku tsakanin ta da vitesse da ke matsayin ta biyu saman teburin gasar premier ta ingila bai sauya ba a wannan makon a yayin da kungiyoyi uku na sama duk suka yi nasara a wasannin su na mako na goma sha shida a yau asabar manchester city da ta haye saman teburin a makon da ya gabata har yanzu tana saman bayan da ta doke wa Hampton da ci ɗaya da nema liverpool da ta koma ta biyu kuwa ta doke aston villa da ci ɗaya da nema yayin da chelsea da ta sauka daga saman teburin da ta rike tsawon makonni tara ta ke ta uku a halin yanzu bayan da ta yi nasarar doke leeds united da ci uku da biyu a kasar jamus kuma bayan munich ta yi waiwayen baya ta kuma doke mainz da ci biyu da ɗaya inda ta ci gaba da jagorantar teburin gasar bundesliga da maki 37 a cikin wasanni 15 sha biyar tazara ta karu tsakanin bayan din da borussia dortmund da ke binta a tebur zuwa maki shida bayan da dortmund din ta yi kunnen doki da bochum da ci daya da daya murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad baban lahafis da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haili wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.